Salamun alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna 'yar garuwa, wanda Hauwa Emerald masha ta rubuta muku shi, wanda tashar Dausayi TV take ɗaukar nauyin kawo muku shi, a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A yau za mu tashi ne a inda Gidan su Khalil ya yanke shawarar zuwa don ko baya tunanin a yanzu ya san abin da ya kamata ya aikata. Driving kawai yake ba dan yana da nutsuwar da zai iya kai kansa ba. Ikon Allah ne kaɗai ya kai shi. Idanunsa sun koma ja yayin da ta tsakiya har wani layi-layi ya yi na kofi. Shigarsa harabar gidan bayan ya yi fakin ya nufi hanyar falo. Ta balkoni ya hango sa zai shiga falo da yake Khalil ba mutum ne mai riko ba. Shi kamar umminsa yake suna da sanyin hali. Man ya faɗa da ɗan ƙarfi ta yadda Khalid ya jiyo shi. Ɗan waiwayawa ya kalli gurin da ya ji magana inda yake ya nufa fuskarsa babu annuri a tare da ita. Ciya ɗin da ke gurin ya zauna yana miƙa masa hannu duk wani motsinsa idanun Khalid na kansa. Ganin yadda ya canza ya koma wani silent duk da dama bai da yawan magana. Man, lafiya kake kuwa? Kallonsa kawai ya yi da rinannun idanunsa. Sam Khalil bai kula da yadda idanunsa suke ba sai yanzu da ya ɗago. Cikin tashin hankali Khalil ke tambayar Khalid, "Man, dan Allah ka faɗa min abin da ke faruwa. Ka ga ko yadda ka koma wani abun tsoro? dan Allah ka sanar min abin da yake faruwa. Ni kaina na ya gaza kwanciya." Hawayen da suka fara sauka kan fuskar Khalid masu matukar ƙuna su suka daɗa sawa hankalin Khalil ya kai makura wajen tashi. Zuba masa ido kawai Khalil ya yi sai dai sam shi kansa hankalinsa baya tare da shi. Gashi shi Khalid ɗin ya kasa masa magana bare ya gano dalilin damuwar tasa. Ina dan uwa ina ne nan nake? Kallon ta yadda take magana bai yi tunanin irin yaran da zai fito daga bakinta ba kenan. Daurewa ya bata amsa yayin da yake kare mata kallon from head to toe. Hawaye ne suka sake ɓalle mata nan ko ci gaba da kallon ikon Allah. Shi dai bai san dalilin kukan babu rai ya ba baki ta yi shiru. aka ya ci gaba da kallon ikon Allah har sai da ta yi mai isar da sannan ta yi shiru. Tsabar kukan da ta yi muryarta har ya shige ciki ba ka jin sautin muryarta idan tana magana har sai ka kalli yadda lips ta ke motsi. Tunanin inda ya kamata ta nufa yanzu take nan zuciyarta suka shiga fafatawa gurin ganin sun ba ta shawara. Shin gidanmu ya kamata na nufa ko kuwa? Take wata zuciyar ta sake ba ta shawara, a'a kawai ki koma gidan Baba Ma'o. Ta yi zurfi cikin tunani har lokacin kuma ta kasa samun matsaya guda ɗaya, duka kuma ta kasa yin na'am da shawarwarin da zuciyoyinta ke bata. Tana zaune tana kallon jama'a da ke ta faman hada-hadar kasuwancinsu, yayin da yara suka sa ta gaba da ihun ga Balarabiya wasu su ‘yar Indiya ce. Da ƙyar wannan mutum ya kore su suka bar gurin. Don Allah malam a ina zan samu motar da zai kai ni? Sai kuma ta ɗan karkatar da kai gefe alamar tunani. Akwai matsala man. ban san ya zan bullo al'amarin ba shiru ya ɗan ya kasa ci gaba da magana sai iska da yake furzarwa wacce take fitowa cike da hutun zafi wace irin matsala ne wannan ni kam duk ka ɗaga min hankali kai kana cikin damuwa ni ma ina cikin damuwa Ba ka ki sanar min abin da yake faruwa sun sace ta abin da ya iya furtawa kenan ko shi ma sai da yayi kokawa da kalmomin kafin suka bayyana ta yadda za a gane ido Khalil ya fito waje wa aka sace Zuhura kowa Kai ya shiga kaɗawa cike da takaici baya ga kuncin da yake ziyartarsa. Zuciyarsa ta gama yin duwa iya wannan lokacin baya gane komai. Mm ita suka sace, ya sake maimaitawa. Shi kam Khalil ya kasa fuskantar wa ake nufi. Dan Allah ka mun bayanin da zan gane sosai. Wace ce aka sace? Na tambaye ka zuwa ka a wace to daga cikin 'yan gidan. A takaice ya furta wannan yarinyar. Faɗin hakan da ya shi ya sa ya fuskanci inda zancen ya dosa take koyi tsaye na maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da ƙyar ya iya samun guri ya zauna suna ɗauki tsawon lokaci babu wanda ya iya magana cikin su Ransa a ɓace yake faɗin tabbas duk wanda ya yi wannan ɗanyen aikin wallahi imaninsa ragagge ne. san ba su da tausayi bare imani. Laifin mai ta aikata masu da za su aikata mata wannan ɗanyen hukuncin? baiwar Allah babu ruwanta wanda duk yake da hannu kan wannan aikin ya cancanci hukunci mai tsauri Khalid kam ya kasa magana har Khalil ya gama surutunsa bai bi ta kansa ba tunani yake sanyi amma sam kwakwalwarsa ta ki karɓar kowane irin hayaniya kafaɗarsa ya kalla jin an dafa shi hannun Khalil ya bi da kallo lokaci guda shi kansa Khalil ɗin har ya sauya kamanni man tashi mu je ina kuma za mu da ƙyar Khalid ke tambaya Malam kawai ka tashi mu je wannan lokacin ba na tunani ba ne bare ɓatawa. Ganin Khalid ɗin ya ki motsi ya sa Khalil bugun din sai yana faɗin ka tashi mu wuce. Kin tashi ya wanda hakan ne ya ƙara fusata Khalil din Kada Allah ya sa ka taso ɗin. Wannan damuwar da kake nuna duk na banza ne. Bai samu daman karasawa ba saboda wani banzan kallo da Khalid ya wurga masa cikin matsanancin fushi ya miƙe. Me ka sani game da na da ita da har zaka ka ka? wannan damuwar da nake nuna duk na banza ne ko ba haka ba ka wannan damuwar da nake nuna duk na banza ne ko ba haka ka faɗa ba wani murmushi wanda da gani ka san san bai dace da lokacin da aka yi shi ba iya na faɗa idan da a ce ka damu ya kamata ka biyo ni mu je ba za ka taɓa fuskanta ba big brother ya faɗa yana girgiza kansa ɓangaren ma'ukam zuwa yanzu duniya sabuwar al'amura sai da ta'azzara suke neman maza ya yanzu ya zame mata jinin jikinta duk inda take suna manne da duk inda sun duk inda take suna manne da farkokinta babu gida babu waje yanzu har ta kai ga takan kulle gidan ta ya ficewar ta sai ta yi ni bata sai ta yi ni bata gidan idan ta dawo kuma to za a tarar da ita da wani suka dawo bata taba iya kwana ita ɗaya ba duk ranar da duniyancin ta ya motsa ranar ba za ka tarar da ita gida ba gaba ɗaya karshe a hotel za ta kwana ko ma ta shafa tsawon kwanaki kamar dai wacce ta yi tafiya ganin gida. Unguwar mil tara ko rijiyar lemo wanne ne ma a ciki? Ta makanta tambayar tana da faman son ta tuna. Idanunta sun koma ciki duk wada yadda Kubra ke da yalwar idanu. Hajiya, na ga kin kasa tunawa. Me zai hana mu je na Ya faɗa yana kallon ta yana kuma kallon abin da ke rungume jikinta. Dan kallonsa ta yi da dan fuskarta ita dai haka kawai ta ji ta aminta da shi. Amma kuma ta ya za ta amince? ta sani ko ba shi da aure haka kawai ya kai ta gidansa alhalin ba shi da aure shiru ta yi bata ce komai ba shi kuwa sai kallon ta yake da kunshin bakin leda da ke runguma jikinta har lokacin kamar ya san abin da take tunani aiko ya shiga faɗin ki yarda mu je babu abin da zai faru da ke yanzu haka ‘ya'yana hudu da matata jin haka ya sa ta miƙe ba tare da tunanin komai ba tana faɗin mu je to na gode sosai Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Yar dariya yi ba tare da ya amsa ba ya shiga tura kurar ruwansa ita kuma tana biye da bayansa. Suna tafiya babu wanda ya kuma tanka wani a cikin Ka Kakis ɗin sai ya fuska kan mini table da ke gurin sai fuci yake yi gaba. Da ɗan gudu Khalil ya biyo bayan sai yana zuwa saitin sai ya fisge kis ɗin ya saurin buɗe driver seat ya starting motar. Kallon mamaki Khalid ya yi masa kafin ya zagaya ta ɗayan side ɗin yana mai rufewa. A 360 suka bar gidan ba su tsaya ko ina ba sai police station. Ofis ɗin DPO aka shigar da su da yake ya san Abban Khalil. Shi ya ba da rafat ɗin ɓatan Kubra wani satin da ke gefe yana naɗar bayani. Kasancewar ba komai ya sani game da ɓatan nata ba yasa ya dubi Khalid da ke zaune ya dafe kansa. Ka masa bayani ka san ba komai na sani game da kes ɗin ba. DPO ne ya su duka biyun ganin irin yanayin fuskokinsu da abin da yake ɗauke a kansu ya tabbatar suna cikin damuwa da ɓatan yarinyar. Ina ganin da kun zo da fotonta da binciken zai fi zuwa da sauƙi, ya faɗa cike da alhini. Khalid ne ya ba shi amsa da faɗin gaskiya Abba ba tunanin akwai fotonta nan kusa. To babu komai duk da haka insha Allahu gano inda take ba zai wahala ba Allah ya bayyana ta. Kan Khalid ya juya yana faɗin daurewa za ka yi ɗana ka sanar da mu abin da ya faru kaji Bayanin ka ne kaɗai zai taimaka mana ta hanyar gano inda take a halin yanzu. Da ƙyar ya iya tattara bayanan ya sanar da shi DPO yana zaune yana sauraron sa har suka gama. Sajan ɗin ya fice. Godiya suka masa haɗe da sallama suka fice jiki a sanyaye. Gefen Lajiyo ita ma ba a bar ta a baya ba zuwa wannan lokacin kan ta da bokan nasu abin duk ya ishe ta kawai dai idan ba ta da yadda za ta yi ne shi yasa ta zuba ido. Da ta kawo ta bawa kukanta ko dariya ta sa ta a gaba tana yi cikin muryar da yake nuna jin daɗi take faɗi. Ke kam na duba ban san lokacin da zaki waye ba. Shi malam buban kashe miki kishirwa yake? Ina ganin ma kam kafin ki samu kansa ai sai da aka miki taimako. yawa kwana biyu babu labari ya ake cikin makuwa ki zo min da labari ba. Kai ladiyar ya zargefe gefe tana faɗin kai ya dai kam ta bawa abun ba a cewa komai. Dan lamura sai da taɓarɓarewa suke. Ni kam ina ganin hakura zan yi kawai tunda na samu an raba shi da zancen wannan shegiyar ƴar tasa. Haka ma ya ishe ni kam. ai ke kam dama wallahi kina da damuwa banda ki kin taɓa ganin an hakura da neman mafita matsalar ki kenan gida dan ci, a raina na ce duk uwar ba iri daban-daban haka ta ci gaba da tusawa ladiyar munanan ɗabi'u wanda kafin ta bar gidan sai ta kwashi kaso mafi yawa cikin abin da ta bawan ta sanar da ita. Tunda Zura ta shige bedroom inda da flat a da ta kulle kofar flat ɗin ta tusa a gaba sai juya indomin take. Ta kasa kai ko da one spoon bakinta. Hawaye ne ya ci gaba da saukowa kan face ɗinta damuwa duk ya mata yawa ga ba mataimaki sai Allah. Yini ta yi a bedroom ɗinta ta kasa fitowa da ƙetare rasikanta ta soma cin abincin nata da ya sanyi. Spoon biyar ta iya ci ta tura plate ɗin gefe tunani duk ya dame ta. Me yasa mama za ta aikata haka? san ban yi tunanin da sa hannun mama ciki ba, amma me yasa? Haka ta yi ni cikin ɗakin dangane ta ita ma ba ta jin za ta iya fita bare har ta samu damar hira da wani. Ɓangaren mama da 'yan fadarta ko damuwarsu bai wuce rashin abincin break da suka saba da cin mai kyau a kowane lokaci ba, sai dai wannan rana ta zo musu da sauyi ta yadda sun tashi cikin ƙoshin lafiya sai dai babu gara da suka saba da ita kullum rana. Yinin rana haka suka wuni cin cornflakes, mama kam sam ba ta da kwanciyar hankali ta ɓangaren girki because ita sam ba ta yin girki ko da sau ɗaya a yini, shi ya sa ma ta ƙulle a ɗaki ta gagara fitowa. su kuma yaranta ba shiga kicin suke ba bare su iya yi da kansu a wani gefe kam tana jin alhini na rasa kubura a matsayin housemate da ta yi sa'a kaf cikin ai aikin da suka yi a gida ce kaɗan ma kika gani ai yanzu aka fara Binsa kawai take suna tafiya na tura kurar ruwansa sai da suka yi nisa cikin jama'a don har sun fara shiga cikin gonaki da ke bayan garin. Da ƙyar take tafiya saboda gajiya da ta yi don tsayawa ta yi tana hutawa, har ya yi gaba bai san ta tsaya ba. waiwayowa yayi ya gano ta can baya kuran ya bari a gurin ya dawo baya ya haƙuri kin ji mun kusa tarar da gidan murmushi ta tana kallon gurin ita kam sam bata hango gida a gabanta ba Gurin kada ta masa wulakanci a matsayinsa na wanda yake shirin taimakon ta yasa ta daure ta ci gaba da binsa. ci gaba suka yi da tafiya har suka tarar da inda ya ajiye kuran suna tafiya yana juyawa ganin babu mutane a gurin ko kaɗan ya fakaici idon kubura Ɗan sakin kuraye ya sunkuya yana dafa cikinsa a ɗan tsorata ta matso gaba kaɗan gare shi tana faɗin. Lafiya ƙalau kuwa kake? Me yake damunka? Damuwa sosai ta bayyana a kan fuskarta har tana neman mantawa da nata damuwa. Sai ta gama sakewa tukunya fiskele da hannunta take ko sheka a guje ya hausa cikin jejin da ke gaba kaɗan da su. Tsaye ta yi tana kallon yadda yake gudu kafafunsa uwaro baban wajen talewa da suke kan tsabar gudun da yake. abinka da mara gaskiya aka ce ko a ruwa gumi yake ta rasa ma me ya kamata ta yi ita dai sai kallonsa take duk da ya yi mata nisa kubra ya kamata ki wani abu ko don ceton rayuwarki wata zuciya ta kawo mata ɗauki da shawara to ni me zan iya yi yanzu ta tambayi kanta tana mai ci gaba da tsayuwa ba tare da ta iya yanke hukuncin aikata komai ba a hankali ta sulale ta zauna tsakanin kunya-kunya da ke gurin da hannu biyu ta buga tagumi ta rasa me ke damunta Tana nan zaune har ya ɓacewa ganinta ajiyar har ta shiga saki masu matuƙar ƙarfi kan kukan da ta sheƙa a yau. Rana ta daɗe yin zawali a ɓangaren Kubura sam zafin ranar bai ko damunta don kanta ta miƙe lokacin da ta gaji da zaman gurin baya ga yunwa da ta fara damun ta. Kuran da ya bari gurin shi zuciyarta ta gama ba ta shawarar ta tura ta wannan hanyar ne kaɗai za ta iya samun abin da za ta ci. Cikin duniyar nan ba kowa ke iya taimakon wani ba. Fushin inda ta shiga kokarin sai dai ko kaɗan korar bai motsa daga inda yake ba. Iya ƙarfinta ta sa ta shiga dannawa amma ina abin ya gagare ta. aka ta zube gurin ta sake sakin wani marayan kuka wanda ba ka iya jin sautin sa sosai. Inda suka baro police station ɗin babu wanda ya iya kula wani tafiyan kurame suke babu ɗaya da ya shanka wa ɗayan. Daidai gate sai ya faka fita ya sai da ya zo in ɗinsa kafin ya buɗe baki da kyar sai mun yi waya. Ya faɗa tare da juyawa ya shige gida. Tun fitar Khalil a motar ya kasa motsi zama ya ci gaba da yi a mota Sai da ya shafe tsawon wani lokaci kafin ya matsa. Sai da ya shafe tsawon wani lokaci kafin ya matsa zuwa driver seat don san bai jin zai iya fitowa a motar sannan ya koma da kafarsa. Ko da ya koma in ma da ƙyar iya startin motar ya gaba. Yanayin da yake driving ɗin kaɗai ya isa ya bayyana rashin energy a tare da shi. Haka ya lallaɓa ya isa gida. Shigar Khalil gida yana tafiya uwa kazan da kwai ya fashewa a ciki haka ya shiga falon. yi idanunsa a rufe ya ɗora hannunsa kan fuskarsa. Fitowar Ummi daga kicin ta ganshi nan kwance. Yanayin yadda ya yi ya tabbatar mata ɗan nata ba ƙalau yake ba. Ƙarasowa ta yi ta dafa kansa da sauri ko ya buɗe idanunsa yana sakin ajiyar zuciya. Hakan da ya daɗa tabbatar mata da zarginta. Son, lafiya kuwa kake? Na sha faɗa maka ka daina sa damuwa a ranka. saboda ba abin da take haifarwa sama da dana sani baya ga ciwo da zai shige ka ba tare da yayi shawara da kai ba har kullum ina maka nasiha da ka ci gaba da miƙa lamarinka zuwa ga mahaliccinka shine zai maka maganin damuwarka damuwa bata taɓa zama magani sai dai ma ta zama silar ƙaruwar matsaloli hannayenta da ta dafa shi da su ya rike sosai uwa wanda ke tsoron za a raba su na gode sosai ummina na Na gode sosai Ummina da sani a hanya da ke. Allah ya miki sakamako da mafificin alkhairi. Amin my son Allah ya maka albarka ya kare mu kai daga dukkan wata fitina ta zamani. Amin Ummina. Su duka suka ma juna murmushi. mikewa ta da niyyar barin gurin maganar Khalil ta dakatar da ita. Ummi ki taya mu da addu'a mu samu a gano inda take. Dan waiwayowa ta tana masa kallon rashin fahimta tun kafin ta kai ga tambaya ya katse mata kalmomin da ke shirin fitowa. Ummi sun sace ta. Cike da alhini yayi magana yana ya da kai gefe. Ban fuskanci me kake son faɗa ba son. Wace ce aka sace kuma? Damuwa ta daɗa bayyana saman fuskarsa a hankali ya furta wannan yarinyar ta gidan su Khalid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bakinta ke ta maimaitawa har sai da ta samu nutsuwa kafin wasu tambayoyin suka shiga tseren fitowa daga bakinta yaushe kuma ina hakan ta faru garin yaya ita hajiya murja tana wani sakatin aka ɗauki 'yar mutane ko kuwa bata sani ba kallon ummi nasa ya shiga wa wanda ya fara ganin ta yau wallahi ummi abinda na manta ban tambayi Khalid ba kenan amma gaskiya ummi ina zargin da sa hannun hajiyansa Kai gefe ya ɗan kalle ta yana mai rike bakinsa tunawa da warning da ta yi masa. Amma ki hakuri haƙuri ummi idan na faɗa abin da ba daidai ba. Kai ta kaɗa masa kafin cike da mamaki ta soma magana. Tabbas ko ni da kaina jin wannan magana ya sa min zargin Hajiya Murja. Da gangan aka yi ko tantama babu wannan aikin shirya shi aka yi akwai sa hannu cikinsa. Shiru dukansu suka yi suna jinjina lamarin Allah ya kyauta Allah ka kare baiwarka a duk inda take. Abin da ya iya fitowa daga bakinta kenan ta sake yin shiru tana jaddada al'amarin a zuciyarta. Zura ce ta fito da kumburarren fuskar da za ta kicin don ko kishi ke damun Ta Ta fito da niyyar ɗauko ruwa daidai za ta wuce ta ƙofar mama ta ji ana magana ƙasa-ƙasa. Kunnenta ta ɗaura jikin ƙofar take ko kalaman da ta jiyo suka sake firgi. Ba damuwa Hajiya Laura, ai kin gama min komai da kika samo min mafita. Dariya ta saki mai ƙarfi ta ci gaba da wallahi kuwa mun rabu da kaska. Yo ta ina ma za a yi wata housemaid za ta zo tana neman juya min kai. Maza biyu lokaci guda fa duk sun haukace kanta. Shi wancan da ya fi kowa hauka ma har da turo min mahaifiyarsa bayan ga 'yan mata nan ina da su. Bai zaɓi kowacce ba sai ita. Mm-hmm. Shi kuma Khalid aiki ni da su tunda yanzu mun yi maganin su. Allah kuwa to amin sai kin ji ne. Jin maganganun ta yi suna mata yawo a kai. Kenan zarginta ya zama gaskiya kan mama. Hawaye ne suka sake balle mata dafa bakinta ta yi tana jiyo maganar mama. Daga ji ma ka san da kanta take. Ya zama dole na raba gidan nan da duk wani abu da zai sake tuna min da ke. Ya zama dole na raba gidan nan da duk wani abu da zai sake tuna min da ke. Bari ma ki kana tashi kaf kayanki da ke gidan nan kona su sanyi? Mun dai rabu da kaska sai a je can a sha jinin wani. Jin kalamanta na ƙarshe ya sa Zuhura saurin miƙewa hanyar fita daga falo ta nufa tana tafi tana haɗewa kamar za ta kifa. Har ta fice daga falon. Kansa ya haɗe da siyarin motar ya shiga tunanin da bai san me yake tunawa ba. Tsawon mintuna arba'in yana cikin motar ba tare da ya iya fitowa ba, kuma har lokacin ya kasa kashe motar. Fitowar Zuhura daga cikin falon tana waigawa tana kallon hanya tamkar wacce wani abun tsoro ya biyo, shi kuma ya ɗago yana buɗe motar haɗe da kashewa ya fice. tafiya yake jikinsa babu ƙwari buge juna suka yi da sauta ta ɗago ba tare da ta iya yin magana ba ta ɗaga masa hannunta alamar ban haƙuri ta yi gaba abinta tana kuma ci gaba da wayoyin hanya kallonta kawai yanayin da take ciki ya tabbatar masa akwai da har zai shiga falo ya fasa a baya ba hanyar da ta bi har ƙofar ɗakin a ciki ya tsinta ta tana ta faman binciken kayan da ke ɗakin da ƙyar ta iya gano kis ɗin ɗakin kayan ta shiga ɗiba tana zubawa a closet da ke haɗe cikin wayar ɗin ɗakin Yana tsaye bakin ɗakin yana kallon ta har ta kammala ta fito. Da sauri ta mayar da kofar ta rufe haɗin ta danna mata ki. Sai da ta jiyo za ta bar gurin sannan ta gan shi tsaye ya haɗe hannayensa a chest yana kallon ta. Sai da ta gama kukan sannan ta miƙe ta karkaɗe kayanta da suka ɓaci da ƙasa. ta cike da kishin kanta da tausayin rayuwarta ta sake ɗora hannunta kan mariƙin kuran. Dannawa ta shiga yi duk ƙoƙarinta bai wuce daga ta taimaki kanta ba. A Addu'a ta soma duk wacce ta zo bakin ta yi take kan neman taimako daga mahalicci. Cikin ikon Allah tana ta ƙoƙarin turawa bakinta kuma bai fasa ambatan Allah ba. Tafiya kuran ya soma ta jiwa da akalar kuran zuwa garin da suka bari yanzu. Da ƙyar take iya turawa fuskar ta zuwa cikinta duk yayi gumi kan wahalar da ta sha na tura kuran. dan ta gaji ta tsaya ta huta ka ta ta fama har ta fara shigowa cikin gari. Jama'a sai kallonta suke da mamaki yayin da wasu ke binta. ita kam ko a jikinta don ta ɗaura aniyar neman halak ɗinta sana'a babu fashi yanzu ta soma duk abin da mutane za su yi babu ruwanta za ta toshe kunanta daga tsegu musu haka ta yi ta turawa tana wucewa layin ta soma bi ɗaya bayan ɗaya wani layin idan ta shiga za ta tarar da shi cike da mutane yan gwalma waɗanda labari ya iske ba maza ba mata hatta da ƙananan yara biyun da suke duk inda ta yi ita ko ko a jikinta Ganin wannan sabon al'amari ya sa mutane yi ruwa ga waɗanda dama ba su yi niyya ba, duk don su shaida labarin da ya iske su. Likitan da suka siya sai dai ka ga wasu daga cikin 'ya'yansu maza suna saukewa suna shiga da shi, idan sun juya su ba ta kuɗinta da jarkarta, haka za ta ƙara gaba da su kuma su bi ta da idanu. Kafin wani lokaci babu komai cikin kurar nata duka ruwan an siye babu saura. Bakin wata bishiya ta zauna tana lissafa kuɗin naira ɗari biyu Hamdala ta yi wa Allah kafin ta huta abinta. Bakin kasuwa ta sake komawa ta nemi mai abinci a gurin tunani ta tsaye, yi, to na nawa ma ya kamata ta siya ne. Ta ɗan jima tana yanke shawara kan ta bayar duka ko a'a. Miƙawa ta yi duka ba tare ta tantance ko ya yi yawa ko bai ba. Mai abinci ce ta kalle ta da alamar mamaki tana faɗi. Ke ko ƴar nan me za ki yi da abinci har na ɗari biyu? Ai ya yi miki yawa ungo wannan. Ta miƙo mata ɗari da hamsin. Ɗan murmushin ƙarfin hali ta yi ta karɓa tana mata godiya. A roba zan zuba miki ko kuwa leda? Na ga kamar ba kuwa ce ke ko? Ɗan murmushi ta sake yi tana faɗin i ni ba kuwa ce. Allah sarki ai na ga alama tun zuwan ki gurin nan. Bata kuma magana ba ta karɓi ta a gefe ta samu guri ta zauna. Ko rabi bata iya cinyewa ba ta mige tana dawo wa matar da roba ɗinta da sauran abincin ciki. Kallon mamaki ta yi mata kafin ta iya tambayar ta me ya faru kika dawo da shi haka? babu komai wallahi baba ta mominta da ta kira matar da shi wato baba ta su suka sa matar yin kwallar farin ciki kasancewarta bata taba haihuwa ba har Allah ya dauki ran mijin nata tun daga nan kuma bata kuma wani auren ba garin matar na hawaye sanyaya wa kubra jiki har tayi ta kallon ta uwa wata doluwa yar nan gidan wa kika zo a garin nan tambayar ta ba kubra mamaki amma sai bata nuna ba ban san kowa ba a garin nan ni ma kawo na aka yi nan Da mamaki matar ke kallon Kubra tana faɗin kawo ki aka yi kuma. Kai ta kaɗa mata miƙewa ta yi tana kaɗa cikinta da niyyar barin gurin. Yanzu ina kika nufa ƴata Zan wuce ne. Ɗan tunani matar ta yi da sauri kuma ta katse Kubra da ke haramar barin gurin. 'Yata, idan za ki yarda kuma kin amince ba zan taɓa cutar da ke ba, kuma idan har kin ɗauke ni uwa a gare ki, za ki iya bina na gidanmu mu zauna tare. Kin gani na tsawon shekaru talatin da biyar da aure na Allah bai taɓa azurta ni da ɗa ba. amma yau na farko kin kira ni mahaifiya wannan dalilin yasa na ji ina ƙaunar ki tabbas zan riƙe ki a matsayin ƴa idan har kin amince ta ƙara shi maganar ta da goge wani layin hawaye da ke kan fuskarta ɗan takaitaccen murmushin yaƙi ta yi kafin zuciyarta ta tuna mata abin da aka mata yanzu da ko awanni biyar ba a yi ba da sauri kuma wata zuciyar ta ba ta amsa da cewa habba kubura duniyar nan fa ba duka aka zama ɗaya ba ya kamata ki tuna yadda rayuwarki ta faro wasu na son ki wasu na ƙin ki kada ki yi saurin yanke ku yi addu'a don shine ne gadon ki a rayuwa a kuma duniyar ki siririyar ajiyar zuciya ta yi kamar ta furta na amince babata amma da sharaɗi matar tana murna ta kalle ta ko ma wane irin sharaɗi ne na yaje miki faɗi ko me kike so in Allah ya yarda ba zan gaza ba dama ina so ne na ce baba don Allah kada ki hana ni neman abin da zan rufa wa kaina asiri komai tsafta ƙazanta ƙasƙanci ko samu da sana'ar take ɗauke da shi. Kallonta kawai matar ta yi insha Allahu ba zan hana ki ba amma wace irin sana'a ce wannan? Ba wata sana'a ba ce illa ga ruwa. A ɗan tsorace ta kalli kubran ita ko sai murmushi take abinta da fuskarta da har yanzu ta ƙi koma. Ita ko sai murmushi take abinta da fuskarta da har yanzu ta ƙi komawa daidai. Gudun kada ta yi magana akan sana'ar ta kubran ta ƙi da buƙatar ta yasa ta ja baki ta yi shiru tana mai faɗin. to shikenan Allah ya wuce mana gaba ya yi miki jagora Kubura ta amsa da amin to yanzu dai da kin bari sai zuwa gobe ko don mu tafi tare kin ga ga gidan namu ko ta faɗa tana ɗan murmushi ita ma Kubura murmushi tayi ta sake neman guri ta zauna tana ta kallon mutanen da ke ta zuwa siyan abinci tana zaune har abincin ya ƙare tas tana kallon matar da kammala haɗa kayan almajirai suka ɗauka mata kayan nan ta jiyo tana kallon Kubura ta so mu tafi 'yata Babu musu ta shiga bin matar a baya suna tafe tana tura kuranta na ruwa har suka iso wani ƙaramin gida. Nan suka shiga suka nemi guri kubura ta adana kuranta da niyyar gobe da wuri za ta fita sana'anta. Kallon ta yayi duk ta wani birkice me yake damin ki sistana? Bata iya bashi amsa ba nisa kaɗai ta ja zuwa gadin suna tafe tana waiwayawa tana kallon hanya. Guri suka samu suka zauna sannan a ɗan tsorace ta jiyo. Yaya na, wallahi ina jin tsoro kada wani abu ya samu kubura. duk abin da ya faru bibi mama ta san komai kuma wallahi da hannunta komai da ya faru mama ce sila don Allah yayana ka nemo min ita please ta ƙarasa tana rintse idanunta tashin hankalinsa ƙaruwa ya jin ta ambaci mama amma ya aka yi ta san da sa hannun mama a ciki ya ma kansa tambayar me yasa kika ce ta sa hannun mama ya mata tambaya yana mai jin faɗuwar gaba don bai san wani amsa ne zai fito daga bakinta ba Yaya, Allah ina jin tsoro sosai yaya. Yanzu na fito na suna waya amma ban san da wa suke magana ba. Wallahi yaya ita ta sa aka sata kubura. Shiru yayi ya kasa magana kansa sai daɗa sarawa yake kan ciwon da yake masa. Ben in kansa duk sun gama bayyana a fili. Kuma yaya ko ta ce sai ta kona duk wani abu da ya shafi kubura shi yasa na rufe ɗakinta. Yaya an sa in ka Yaya an saki ɗin ka adana ni ka san mama za ta iya na amma don Allah kada ka bari ta sani ka ji bibi na ta faɗa tana ɗora masa kiɗin a hannunsa da sauri ta miƙe ta bar gurin tana haɗawa da gudu har ta shige bedroom ɗinta ba su haɗu da kowa ba da sauri ta mai da ƙofar ta rufe a hankali ya miƙe yana tafiya har bakin ƙofar bedroom ɗin ki ya sanya ya buɗe yana shiga ya mai da ƙofar ya rufe yana mai lokin ɗinta ta ciki kan katifan ta ya kwanta yana sauke ajiyar zuciya yanayin ɗakin kaɗai ya bashi nutsuwa ko ba komai kamshinta da yayi rumenin ciki ya kwantar masa da hankali. Yana haka wani bacci mai daɗi wanda ya jima rabon da ya yi shi ya ɗauke. Cikin ɗaki matar ta mata iso tana mata shimfiɗa. A hankali ta shiga ta zauna tana ta kallon ko ina na ɗakin. Zama matar ta tana faɗin, "Oh, ni ko sunanki ban Oh, ni ko ki ban tambaya ba. Ina can ɗaukin tahowa da ke." A hankali ta furta, "Sunana Kubra." Allah sarki ni kin ga na Zuwaira. Ɗan murmushi kawai Kubra ta yi sai dai tambayan matar ya sa fuskar saurin rike zuwa tsantsar tashin hankali. O ni ko na miki wata tambaya ɗazun sai dai amsa da kika bani ya tsaya min a rai. Na kasa fuskantar abin da kike nufi. Ɗan ɗagawa sai tana kallon matar saboda rashin fuskantar maganar ta ni moda ɗin nata. Gane hakan da ta yi shi ya sa ta yi ɗan murmushin yaƙe kafin ta furta. A ɗazun na miki tambaya kan gurin wa kika zo a garin nan sai dai amsar da kika bani yasa nake son sanin me yasa aka sato ki kuma wani azzalumi ne ya aikata miki haka fuskar ta cike da tashin hankali ta sunkuyar da kai ƙasa dan kam ta tabbata mai afkuwa na shirin faruwa tunda matar ta soma tambayar lalle ne a ƙarshe matar ta kore ta ma gaba ɗaya wannan tunanin shi yasa ta daɗa sunkuyar da kanta ƙasa gudun kada matar ta gane ƙaryar da take shirin yankowa bata iya ɗagowa ba idanunta na nan sun daɗa fitowa kan tsoro da ya cika zuciyarta duk da dai ta san ba wai laifinta ne yasa aka aikata mata hakan ba. Tana nan zaune ta yi shiru amsar tambayar ya gagare ta tana tare da sanar da Baba zuwara Ta tsinkayo muryarta tana faɗin, Ni ko Kubra idan babu damuwa zan so sanin daga wani gari kika fito da kuma ki. Jin wannan tambayar yasa ta sauke ajiyar zuciya a tunaninta ta tsaya daga wancan tambayar. Shi yasa ma cikin ƙwarin gwiwa ta ba amsa, daga Kano nake. Babata dan Allah nan wani gari ne ban san ina ne nan ba. kufra ta faɗa yayin da wasu hawaye masu ɗumi suka fara sauko mata. Gefen hijab na da ta kama tana gogewa duk wani motsinta a idon matar na kanta tana binta da kallon tausayi. Allah sarki nan ma duk cikin Kano kike ai. Sai dai nan muna dab da jihar Jigawa sunan wannan garin Zakirai. Amma cikin Kano wani gari kike? Raba ido ta tana son tuno sunan unguwar da suke tunani take ko za ta iya tuno sunan unguwar da suke amma ta kasa. Katse ta Baba Zuwaira ta yi da wata tambayar, ke kuwa menene ya faru da ke har wasu suka sa toki daga gidanku kuma hannun iyayenki zuwa wannan gari, kuma me kika aikata musu da zafi har haka? Kukanta ta yi ƙoƙarin haɗiyewa kafin cikin nutsuwar da ta soma da faɗan Don Allah mama ki yi haƙuri kuma ki yarda da ni ko da na faɗa miki gaskiya ba za ki kore ni ba. Ɗan tsagaitawa ta yi ta ɗago kanta tana kallon new model ɗinta Baba Zuwaira Kai ta soma kaɗa mata kafin ta buɗe baki cikin sanyin jiki ta furta. Insha Allah babu abin da zai faru. Ke dai ina son ki faɗa min gaskiyarki. Dan da ganin ki bana tsammanin ƙarya daga gare ki. Ina fatan kuma za ki ɗauke ni matsayin mahaifiya ki sanar da ni komai. Insha Allah Kubra ta faɗa a zahiri. Yayin da can ƙasan zuciyar ta take faɗin ki yi min afuwa amma kam tabbas ba zan iya sanar da ke sirrin rayuwa. Insha Allah da na faɗa dama sai Allah ya baka iko. kuma ƙarya wajen kare kai ta halatta tana kaiwa nan ta datse tunanin haɗe da saukewar tana nauyin ajiyar zuciya kamar yadda na sanar miki ni sunana Khadija amma mahaifina na kirana da Kubra saboda kasancewar sunan mahaifiyarsa gare ni saboda kasancewar sunan mahaifiyarsa gare ni wannan dalilin yasa mutane ke kirana da Kubra kamar yadda mahaifina ke kirana mahaifiyata Allah ya mata rasuwa tun ina jaririya daga nan ta shiga bata labarin irin zamanta a gidan irin zamanta a gidan su Zuhura. Sai dai ta ɓoye alaƙarta da gidan da kuma irin zaman da take. Haka ma alaƙarta da Ma'u da Ladiyo da ma ƙauyensu. Abinda ta iya sanar mata kaɗai kishiyar mamanta ce take son ta auri ƙaninta, ita kuma ba ta so. Kan wannan dalilin ta ɗora mata karantsana tun daga ranar take zuga mahaifinta. Ganin ya ƙi amincewa ne ya ta sa aka satar ta daga gidan, wanda ƙarshe suka yasar da ita a bakin kasuwar garin nan. Shiru ta yi tana jan numfashi a hankali kanta har lokacin yana ƙasa saboda tunanin da tana ɗagowa suka haɗa ido matar za ta gane ƙarya ta mata. Allah sarki ‘yata, sha Allahu da sani duk mai hannu a ciki sai ya ga sakamako, amma mai zai hana na ɗora ki a hanya ki koma gida saboda kin ga ki san halin da mahaifin ki yake ciki ba. Cikin sauri Kubra ta katse ta da muryar tausayi don Allah baba saki haƙuri kada kuma ki ce na ƙi bin shawararki. Wallahi ina son sanin halin da mahaifina yake ciki, amma ina tsoron zuwa gida, saboda ban san me zan je na share ba. Ki ƙyale ni na zauna tare da ke har zuwa wani ɗan lokaci. Insha Allahu da kaina zan miki maganar tafiya ta idan lokaci ya yi. Ta ƙarasa tana goge fuskarta da hijab ɗinta. Yanayin yadda ta yi magana shi ya sanyaya wa matar jiki tausayin kubran duk ya lulluɓe mata zuciya. Ta bi kubra da kallon tausayi, shikenan babu komai kubra in Allah ya yarda zaki ki ci gaba da zama a nan Allah ya sa ka ya zama alkhairi a gare mu baki ɗaya ta ko amsa da amin wani sashi na zuciyarta yana farin ciki da amincewar da matar ta yi to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel